shi ya rasulallah wa Allah maka malan kun ta'alamu kuma Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba min al'akami ahkami wal gaibi da abin da da baka sani ba to yanzu Allah ya buɗa ma shi ya sanar da kai shine can hadisin asama'u sai da asama'u wanda Bukhari da Muslim suka rawaito kaga shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min shay'in lam arahu illa ra'aytuhu fi maqami hadha hal tal jannata wan nara babu wani abu da ban gan shi ba komai Allah ya nuna mu komai har aljanna har wuta ina nan ina ganin su yanzu in ka san abu menene kololuwa cikin sanin abu shine kaga abu ƙarshen sanin abu a ce ka ga abu to shi shugaba sallallahu alaihi wasallam komai Allah ya nuna masa shi yasa hadisin da Imam Bukhari ya rawaita hadisin Sayyidina Umar yake cewa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na muqamin fa akhbarana an bada il khalqi hatta da hala jannati al janna wa nar narin nara shugaba da ya tsaya akan wani wato matsaya nasa ya tsaya yana ba. sai na umar ya ce sai dai ba mu labarin komai tun daga farkon halittar Allah har zuwa yan aljanna shiga aljanna yan aljanna mu shiga aljanna insha Allah yan wuta su shiga wuta komai sai da annabi ya faɗa komai har zaman nan namu komai na rayuwar duniya da abin da yake cikin ƙarƙashin ƙasa da abin da yake cikin ilimin malakutun Allah komai sai da ya faɗa kaga wa Allah kun ta kunta alamu kenan haka kuma yazo a cikin hadisin wanzai fata bin al-yamani shi ma yace shugaba wanda Imam al-Bukhari da Muslim duk sun rawaice shi da Turmuzi yace komai sai da manzon Allah ya mana bayanin sa Huzaifat ya ce sau da yawa ma sai na ga abu na manta sai in tana shugaba ya ba mu labarin wannan abin sallallahu alaihi wasallama to shine yace wa allah maka ta takun Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba dama ai komai na Allah ne komai na Allah ne to amma ya bawa annabi abu ɗaya ne Allah bai ba manzan Allah ba shi ne ka ce masa Allah ba za ka ce masa Allah ba in ka ce masa Allah ka kayi kafirci shine shi busi da yake cewa da amma da atun nasara fi biyu wa kan bi ma shi ta kimi fihi wa ka rabu da abin da nasara suke faɗa cikin haƙƙin annabinsu da suke dangana wa annabi isa uluhiya ka ajiye wannan magana amma duk wani yabo ka kyautata shi cikin annabi malamu shebran kuma yake cewa iza qulta abdullahi da khalqihi fa qul fihi ma qarshi talata ta shil fara ko la ta ta ma shi talata ta shil idara in dai ka ce wa manzon Allah abdullahi to duk wata daraja da martaba ga yawo manzon Allah manzon Allah ya wuce na yana gaba da nan. duk wata daraja annabi ya wuce na to wa zai iya manzan Allah iyaka a'a kai da baka san ya za ka fahimci annabi shi sa wani wajen shi Ibrahim ke cewa fa laysa ushi to bai kai ushin ko kwaya zarra ka ɗauko ɗugu ɗaya a ciki zaka ce ka yashi teku to a martabar manzan Allah duk abin da ake ji ana faɗa kamar kwaya zarra ake faɗa a cikin biliyan ɗari hayyo ba a faɗi komai ba wanda ba da ya san shi in ba Allah ba Allah ne sai kaɗai san martabarsa alƙiyama ma ba za a fahimci daraja annabi ba sanin sa haƙiƙa sai Allah to shine ya ce Allah maka ta kun ta'alamu sai kuma Allah ya ce wa kana fadlullahi alayka azima fadala Allah a gare ka ya rasulullahi irin fifikon da Allah ya ma kai aziman wannan abu ne wanda yake mai girma mai girma isa a cikin hadisin turmuzi yake cewa inna allah faddalani alal anbiya'i aw ummati alal umami allah ya fifita ni akan annabawa na fa annabawa in ji annabi ko kuma al'ummata sun fi dukkanin al'umma saboda annabi alhamdulillah